tabbas hanyoyi guda biyu ubangiji yake baka a hannunka da dama da kuma hagu hanya ɗaya idan ka bita wuta za ta kai ka wata kuma aljanna hakika azumi ya riga da ya matso kuma damar ma ta ƙara kasancewa al'ummar duniya masu ne cewar ka damar da ka samu aljanna cikin sauƙi idan ka yi mai ka kyautata ina magana ne akan sashen idan ya zama cewar ka kyauta ma dan uwanka tabbas za ka shiga aljanna idan kuma ka tsananta madadin ya zama cewa ka shiga aljanna ka sani da mu hanyar guda biyu ce to ɗayan za ka je? ni kuma san ba na buƙatar hakan kai ma baka buƙata to ɗan kasuwa kamata a ce ka rage farashi amma don ka ƙara idan ka wala ma talaka me ribar ka ka sanar cewa ta duniya ka ce ni ma ka nace kai ma ka ce tabbas ne, ma burina kenan ya zama a cewar kowannen mu ya faranta ma talaka hakika masu kuɗin mu da kuma wato ainihin shugabannin mu mu taimaka mu kyauta mu talaka a irin halin da rayuwa take ciki mu al'ummar Najeriya mu riga da mun san halin da muke ciki amma dan kasuwa mu tausaya domin al'umma su amfana azumi ya zo gare ku al'umma gare ku dama damar talaka kuma damar mai kuɗi idan ka bi dama ka je aljanna idan kuma gaƙi wuta za ka je matuƙa su burbuɗa kwa masa gami da shiga tun da ka mutu ranar tun da wani lokaci za ka fara ni kuma <laughs> fata na gare ka a dawo lafiya